Mustapha Rezeduan TV duniyar nishadi. Waye wannan? Yau ka tsaya ina so yin ma tambayoyi. Hmm. Ka shirya? Wani. Amma in ka mana ƙarya ka sai na za mu kai ka? Magar kamar. Kwarai da gaske. Ni ma na tsoron duk wani dan ƙarƙashin ƙasa. Ba na kuma girmama na sama da ni. Ba kuma na ƙaunar na kusa da ni. Yawwa ka san Adam E Zango? Akwai wata rana da ya kira ni a waya. Kira fa kace? Wani. Kamar ya? Wani. Ku faranka ta kaf inda ba ku da jarumi kamar sa. Wannan zancen iska ne. kai malam wani zancen banzan kake ne haka nake ba ku da jarumi kamar sa nan sa gaban wando dai da kai kokari na faɗa na alburushe bakinka to kalle nan kaga to ka shiga taitayinka. Ke mai tambayanki. Yalla bai shirin ka na gaba. Nan gaba kaɗan za ku ji su kafin shekara ta zagayo. kun san ni me bincike na ya nuna a sai ka faɗa shi jagora ne kuma shi ne gwamnan aiki wai ga baki da da kwarewar fasaharsa yana samun tasiri akan masu kallon ayyukansa kenan dai jaruman ku kaya ce musu baya kwarai ayo Ha ha ha!